salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan asar din na sayyidina ali da haka yake munqati bai haƙi ya ruwaito shi amma ta hanyar shafi'i ta hanyar malik riwaya dai ta malik ce na duba na yi tacin ibn Bar ko zai ambace shi a cikin tamhid da wani isnadin bai ambace shi ba na wanda hadisin farko da muka karanta cewa sayyidina ali ya sayar da usaifiyar alhassan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib bai riski sayyidina ali ba hmm. bai riski sayyidina ali ba amma ya ruwaito cewa abin ya kissar ta faru to fil galib ya ji daga mahaifinsa ne mahaifinsa kuma ya ga sayyidina ali eh, to amma dai mun munkatsi ne mun munkatsi ne tunda dai ya ruwaito shi da sigar da sigar cewar sayyidina ali yi. ba bai faɗi madogararsa ba na wasitar ba na abu so kaji ابن رسلان يتي وما رواه مالك في الموطا والشافعي في مسنده في الام باسناد صحيح عن حسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب انه باع جملا له يقال له سيفير لكن في اسناده انقطاع فكذا في اسناد صحيح في اسناده انقطاع نعم to bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace ya fara da addu'a Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin malam menene hukuncin mutum idan zai fitar da zakka yake rage wani kaso a cikin abin da ya kama zai bayar misali abin da ya kama zai bayar miliyan biyu sai ya fitar da miliyan dubu da ɗari biyar ya miliyan ɗaya da ɗari biyar yake ya ƙi fitar da ɗari biyar ya ƙi fitar ko ya yake fitar da ɗari biyar sai ya fitar rage ta yake ko kuwa baya fitarwa a lokaci ɗaya rinka fitar da ita a hankali a hankali yake fitar da don cewa yake fitar da ɗari biyar a'a yake hake ya rubuta So, inda ya ki fitarwa bashi ne a kansa domin kudin wannan kudi na Allah ne saboda haka ya fitar da miliyan ɗaya biyar ya rage ɗari biyar a kansa bashi idan ya mutu a wannan bashi ne da in yi wasiya sai an fitar da shi kafin a raba gado in kuma bai yi wasiya ba idan yaran sun so su yi masa gata su yi masa in ba su su yi masa gata ba ba wajibi ne a kansu ba sai su bashi ya haɗu da Allah in kuma ɗari biyar ɗin zai fitar da ita a hankali ya halatta ya fitar da ita da sharaɗin kan cewar kashi shekara ta wuce bai gama raba ta ba zai iya rage ɗari biyar ya ce a watakila waɗansu masu tsananin bukata za su iya zuwa sai ya zamanto ya ba su yana bayarwa to a lokacin nan wannan kudi da ya karba wannan kuɗi in ya rike su a wajensa bashi idan a masifa ta afka ma kudin suka salwanta bashi ne a kansa amma in ya wakilta wani ya bashi ya ce gashi 500 dinnan ka ga fitar da su mabukata suna zuwa wajen kanasani zakka ce in mabukata sun zo ka bayarwa har su kare amma da sharaɗi kar ka bari su kai shekara ba su kare ba to a lokacin nan idan shi wanda aka bashi kudin nan kudin suka salwanta a wajensa ba tare da wani sake ko ta'addanci daga wajensa ba me zai faru ya riga ya fitar ya riga ya fitar shi kuma wanda aka wakilta tunda babu sassauci babu sake a kansa masifa ce ta afka wannan asara ce akan dukiyar da akan dukiyar Allah jalla wa saboda haka ba za a ce ya biya ba eh. bukata za ka iya sanya a rike wani abu na zakka ba sai an fitar da shi lokaci ɗaya ga baki ɗaya ba da bisa bukata za a iya rage wani abu amma da sharaɗi kafin shekara a sarrafar da shi ga baki ɗaya wani ita ce fatawar malamai da suke kamar shek bin bas da aka tambaye shi akan waɗanda suke kai kai zakkarsu ga asibitoci kan cewa idan mabukata sun zo idan mabukata sun zo suna bukatar a kudin jinya ko magani ko tiyata in sun sifantu da sifar talauci to za a ba su daga ciki ya ce babu laifi za a iya yin haka a rike wannan kudin ana amfani da su domin a wato hidimar likitanci ga waɗanda suke mabukata ne in an tabbatar suna da wannan sifar amma da sharaɗin kan cewar lallai zamanto a cikin shekarar an za wato an sarrafa su an bayar da su ga baki daya kar shekara ta kare ya zamanto akwai sauran wani abu sannan kuma ya ce menene hukuncin bayar da wani kaso a cikin abin da mutum ya karba na loan a matsayin kudin aiki amma idan za a mayar da kudin wannan abin da suka karba baya ciki kamar loan din boi na federal government ya bayar da wani kaso a cikin abin da mutum ya karba na loan a matsayin kudin aiki a wannan o wanda suke cewa service charge eh service charge din wannan da suke faɗa ai interest ne interest ne ba ba abin nan ba kudin aiki bane kudin ruwa ne bai halatta ba Ah, sannan amma in Allah yadda na yi muku albishir BOI ba da dadewa ba za su fara za su bude taga ta sha'anin bayar da irin wannan tallafi ta hanyar da ta dace da shari'ar addinin musulunci insha Allah Allah ya tabbatar Allah ya taimake su sannan wannan ya shi ma ya sallama ya ce Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana Allah ya ji kan mahaifa ah, amin yace ce ni ne ina tare da mai gidana kirista a kasuwa kullum yana ba ni dubu biyu da ɗari biyar amma in an zo siyan kaya babu a gunmu ina ba da farashi mai kyau har a siya a gona sai ya nuna min rashin jin daɗinsa akan hakan rashin jin daɗin hakan malam ribar da na ci halal ce ko kuma ban ci halal ba kuma malam ba yarjejeniya akan haka ni da shi sai yanzu yake nuna min rashin jin daɗinsa akan haka aikin da kai ɗan aiki ne wajibi ne da abin da aka samu kuma ana biyan ka da abin da aka samu na mai gidanka ne ba naka bane ba ka da haƙƙin ka ce za ka ci wani abu na riba akan wani in kai haka ka ci haram to ya ce amma in an zo siyan idan an zo siyan kaya babu agunmu suna ba da farashi mai kau wai mai kau har a siya a to sai je ɗauko a wani wajen wato je ɗauko a wani wajen ya zo ya sayar sai ya nuna mun shin baya jin daɗin haka to ya ce baya jin daɗin haka ai kaga wannan abin da kai ka saba sharaɗin aiki tun da ya ɗauke ka aiki ne wajibi ka bari saboda haka abin da aka yi wancan na wanda ka riga wanda ka riga kai tare da sabawa tare da saba masa akan wannan in kana so ya zamanto ya halatta a gare ka sai kai tarayya da shi a ciki ya zamanto ka shi ka ce ka ba da kaso na ribar ga kanti sai ya to ku ɗauke shi a babin kiraba a babin mubaraba kenan ku eh, amma kuma sai ka daina tun da ya ce baya so tun da sharaɗin da ya ɗauke ka aiki kenan to sannan wannan ya ce wallahi malam na kasance ina aikata wani laifi mummuna malam kusan shekara goma sha biyar malam wallahi malam na bi kowace irin hanya dan na gana daina amma abin yaƙi har ba kance nake yi a ɗaukar wa kaina azumi in yi rantsuwa akan ba zan sake ba amma daga baya sai in sake malam wallahi har gabanka na zo ka bani addu'a amma abin yaƙi amma abin yaƙi wa wallahi malam ina cikin tashin hankali ina cikin bakin ciki sosai da lokacin da na aikata don allah ina neman shawara da duk wahalar abinda da zan yi zan dena abinda zan yi na daina zan yi malam da addu'ar 'yan uwa musulmi Allah ya shirye mu baki daya na gode Allah ya saka amin to Allah ya shirye ka Allah ya shirye mu baki daya sai ka ci da gaba da kokari da yaki da zuciyarka kuma ka ka guji fadawa tarkon shaidan ka duba abin da yake sa ta kake wannan aikata wannan laifin ka yanke shi tun daga asali abin da yake kai ka zuwa gare shi wasila din ka yanke ta in karka yadda ka kai kanka a cikin halin da za ka zamanto kan cewa ka yi wannan tun da in mumini mumini ne na gaskiya ba a sararsa daga rami ɗaya sau biyu in an same ka ta wannan to bai kamata kana mumini a sake samun ka a wannan hanyar ba sai ka ɗauki mataki don ka yanke abin da yake kai kai zuwa ga aikata wannan sabo kuma ka ji tsoron Allah jalla wa'ala saboda kada mutuwa ta zo ta same ka kana cikin aikata wannan laifin ya zama to ka samu mummunan karshe wani iya billah amma kada ka yanke kauna manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce duk wanda kyawawan ayyukansa suke faranta masa munanan ayyukansa suke bakanta masa to wannan mumini ne dan alamar imani ne ya zamanto kana cikin damuwa cewa abinda kake na sabon Allah yana bakanta maka kana bakin ciki da wannan wannan alamar imani ne kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi da na ambata na annabi sallallahu alaihi sallam na wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da zai yi ya shiga aljanna yace duk wanda kyakkyawan aikinsa suke suke a faranta masa munanan ayyukansa kuma suke bakanta masa suke sanya masa bacin rai to wannan mumini ne a sannan sai wannan yace malam Allah ya yi maka rahama tare da mu baki daya Allah ya ji kan iyayen mu da rahama Allah ya kara wa zuriya albarka amin malam dan Allah ka taya ni da addu'a kai da ƴan uwa ɗaliban ilimi wallahi malam ina cikin jarabta a cikin harkokina kasuwanci na ya taɓarɓare jari na ya ƙare ba na yin sana'ar komai a yanzu haka ga hidima ta yi yawa malam ina bara a saka na a cikin addu'a kai da sauran al'ummar da suke cikin wannan majalisi din sannan ina buƙatar shawarwari domin wasu lokutan kawai sai dai da ji hawaye suna fitowa malam na gode wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to Allah ya sanya maka mafita Allah ya tayar maka da abin da ya kare na harkokinka Allah ya yalwata maka ya yalwata mana baki daya kuma ka guji irin zurfin tunani da har zai sanya ka kana irin hawaye domin zai sanya maka rashin lafiya wannan kasancewa ma asabaka lam yakun li aka wa ma akhta'aka lam yakun li ba. abinda duk ya same ka dama can ba zai kuskure ka ba abinda ya kuskure ka dama can ba zai same ka ba saboda haka wannan ya sanya ka karfin zuciya da ka guji a mugusta zato ga Allah ko shiga cikin halin kunci da bacin rai da zulumi wanda ba abin da zai kare ka sai cuta da kuma rashin ikon tafuka komai a rayuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka da kake amsa addu'o'in bayinka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka sanya mu cikin ahlul ijaba a wannan sa'a mai albarka magabatan mu Allah ka gafarta musu wanda kuma muke suke nan Allah ka ƙara musu lafiya Allah muna roƙonka ka ƙara mana tsare mana imanin mu da lafiyar mu da mutuncin mu akwai daga cikin babbannin mu wanda za a yi masa operation a kafa muna roƙon Allah ka bashi lafiya Allah ka sa a yi lafiya a gama mm. lafiya Allah ka kaddara masa samun waraka a cikin operation din Allah ka yassare masa ya rabbal alamin akwai dan uwa wanda ya yi hadari har an yanke masa kafa na roƙonka Allah ka tayar da ta kwantar masa da hankali Allah ha kwantar masa da hankali abin da ya same shi ka sanya shi zaman to daukakar daraja a gare shi ka sanya shi zaman to kafara a gare shi mataima akwai matafiya waɗanda suke neman addu'a muna roƙon ka Allah ka kasance tare da su Allah ta dawamar da sutura a gare su Allah ka amintar da su daga abin da suke jin tsoro ka ba su dukkan abin da suke kauna akwai masu jarabawa waɗanda za su fuskanci jarabawa wajen aikin su domin a samun promotion muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka yassare musu samun najahi akwai wanda kuma suke jarabawa kan sha'anin harkar karatunsu da suke yi domin samun shaida muna roƙonka Allah ka ba su Allah ka ba su nasara ka ba su najahi a ciki akwai wanda yake bin bashi da aka rike masa Allah muna roƙonka ka sa Allah ka biya Allah ka biya Allah ka sa a bashi Allah ka yi fere masa karban haƙƙinsa Allah masu haƙƙoƙi a hannun wurare daban-daban muna roƙonka Allah ka fito musu da haƙƙoƙinsu Allah kuma ka sanya musu albarka a cikin abin da ka ba su Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka sanya mu Allah ka saukan mana da arziki da wadata Allah ka saukar mana da arziki a wannan ƙasa tamu Allah ka saukar da aminci a garuruwan mu ya rabbal alamin Allah mu da mu da 'yan ta'adda suka addabe mu muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka saukar da aminci daga gare ka Allah ka saukar da aminci a kanmu Allah waɗanda kuma suke wannan barna Allah kai mana maganin su Allah ka ije mana sharrun su Allah ka dakusar da kaifin su Allah muna roƙonka ka shiri shugabannin wannan ƙasa mu Allah ka shiryar da shugabannin wannan ƙasa mu zuwa ga sauke amanar da ka tsora musu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga yin nasiha ga al'umma Allah ka shirar da su ya zuwa ga yin nasiha ga wannan al'umma Allah ka karfafa wannan addini a wannan kasa tamu Allah ka tsare mutuncin wannan addini Allah ka ɗaukaka shi ya rabbal alamin Allah ka taimaki addinin musulunci waɗanda suke ma musulunci zagon ƙasa Allah ka yi mana maganin su Allah ƴan uwanmu musulmi da suke fuskantar barazana a ƙasar Falastin muna roƙonka Allah ka zamanto gatan su Allah ka kare su da kariyarka Allah ka azurta su da azurta arzikinka Allah ka amintar da su da amincinka Allah ka ba su taimako akan abokan gabansu Allah ka ba su nasara akan abokan gabansu Allah ka ba da nasara akan Isra'ila Allah ka kawo ƙarshen Allah ka kawo fitinarta Allah ka kawo ƙarshen ƙarfinta Allah ka karya ƙarfinsu Allah ka karya ƙarfinsu ya rabbal alamin Allah ka watsa tsakaninta da magoyawa bayanta Allah ka rarraba tsakaninsu Allah ka jefa gaba da kiyayya tsakanin كانت إذا مقوية باينت رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين